السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بايعك يا السلام عليكم ورحمة الله idan ba manta ba har yanzu muna cikin magana kan adadin raka'o'i adadin kabbarori da ake yi a wajen salatul jana'iz adadin kabbarori da ya kamata a yi a matashiyar magana da muka karanta a baya malam ya koro mana hadisai da suke nuna halaccin kabbara hudu da waɗanda ke nuna halaccin kabbara biyar da kuma bakwai yau za mu tashi inda yace wa amma tis'u haka ne ko wa amma tis'u fa fihi hadithani الأول عن an الله بن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على حمزة فكبر عليه تسع تكبيرات أما دليلا دك نونا halaccin yin kabar bari guda tara idan an zo sallan jana'iza akwai hadisai guda biyu hadisin farko an abdullah ibn zubair hadisin abdullah ibn zubair wato abdullah ibn zubair zubair kuma ibn al-awwam hawari rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace annan nabiy sallallahu alaihi wasallam lalle annabi tsira da aminci su tabbata gare shi salla ala hamzata yayi salla a bisa ga sayyidina hamza fa kabbara alaihi tis'a takbirat yayi bari har guda tara in ji abdullahi ibnu zubair wa kad mada bi tamamihi wannan hadisi ya shuɗe a baya a cikon shi gaba ɗaya wa takhrijihi da bayanin suwa suka ruwaito shi tisani min al mas'ala a jeri na biyu a cikin mas'ala ta hamsin da tara a shafi na tamanin da biyu da ya gabata baya to a nan gurin akwai abin nan dan daurewa domin yana nuna hamza wato annabi yayi sallah bisa ga hamza yayi kabbara guda nawa tara to sayyidina hamza kuma yayi shahada a wani yaki a yakin uhud yakin uhud shekara ta nawa aka yi shi bayan hijira shekara ta uku bayan hijira to shi kuma wannan abdullahi ibn zubair a wannan lokacin imma dai yana dan shekara ɗaya a duniya ko yana dan shekara biyu domin abdullahi ibn zubair shine farkon jaririn da aka haifa ga al'ummar musulmi bayan hijiran annabi sallallahu alaihi wa sallam zuwa madina abdullahi dan gidan asma'u binti abubakar shine farkon jaririn da aka haifa dan musulmi bayan sun hijira an dade ba su samu haihuwa ba har yahudawa ke yadda jita-jita cewa ai mun yi musu sammu ne mun yi musu makaru mun yi musu magani ba za su taba haihuwa ba da haka haihuwar abdullahi sai ta zanto ranar tarihin da gaba ɗaya majina ta barke da kafara saboda farin cikin haihuwarsa cewa an kunya ta yahudawa to ya za a yi mutumin da yana ɗan shekara ɗaya ko biyu a duniya ya ruwaito hadisi ya ce ga abin da annabi ina fatan kuna fahimta da kyau to amma abin nufi a nan gurin lalle ne ya zanto wani sahabi ne ya faɗa masa Tun da shi lokacin yana yaro karami lokacin da wannan abu ya faru yana shan mama lokacin da wannan abu ya faru lalle ne wani sahabi ne ya labarta masa wannan sahabin mu san kowa ne ne ba to ga ka'ida dama jahalatu sahaba la tazur ko da baka gane kowa ba hadisi ya inganta domin sahabbai gaba ɗayan su adalai ne ba a bincike da wani gama garin mutum ne wanda ba a san kowa ne ne ba ya ce annabi ya ce to sai mun binciken waye ya faɗa ma amma tun da mun san ba wanda zai labarta masa sai sahabi to ba ma bukatan ba mu san kowa ya sahabin daidai ne maganar kawai ina fatan kun fahimta adadu huwa هو أكثر ما وقفنا عليه في التكبير عن الجنازة ما yace wannan adadi da muka ambata na yin kabarbari guda tara shine mafi yawan adadin da muka samu a cikin riwaya ta fuskan yin kabarbari a bisa ga sallan gawa ma'ana baka yin sama da kabbara tara fa yuqafu indahu wa la yuzadu alaihi dan haka sai a tsaya kan adadin nan tara bai halatta ba a yi kari a yi kabbara ta goma walahu an yankusa minhu ya halatta mai sallah ya rage daga tara ya yi kasa ilal arba'i har ya zuwa ga kabarbare guda hudu wa huwa aqallu ma warada shine mafi karancin abin da ya gangaro daga annabi idan za ka yi kabbara kaɗan kar ka yi kasa da hudu in za ka yi da yawa kar ka yi sama da tara a nan ne duk riwaya ta tabbata Ƙalibin ابن fi في maad ibn al ya faɗa cikin zadul ma'ad fi hadi khairil da ba'da an zakara ba'd ma awradna min al wal akhbar bayan ya ambaci wani sashi daga cikin abin da koro maka yanzu na asar maganganun sahabbai da tabi'ai wal akhbar da hadisai tabbatattu daga annabi bayan ya ambace su zai ce wa hadhihi asaru sahihatun fala mujiba lil man'i minha waɗannan dukkanin su hadisai ne ingantattu. babu wani abin da zai wajabta maka yin aiki da su ya hana ka kai aiki da su wan nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam lam yamna min mazada al arba annabi bai hana ba kai kabara sama da hudu bal fa'alahu huwa wa ashabuhu shi da kanshi ya aikata sahabbansa sun aikata min babihi bayan da annabi a nan kamar mayar da martani ibn al-qayyim bai dangane da waɗanda suke da da'awar ijma'i cewa bai halatta ba ayi kari sama da kabara hudu akwai malaman da suke cewa duk sallan janaza kabbara hudu ake dan an kara hudu to an yi kuskure kuma suka yi da'awar ijma'i to ya za a sami ijma'i bayan ga hadisi ya saba ijma'i hadisi ba ijma'i ba da gindin zama kenan tunda ya saba wa hadisi qultu imam ibn albani yace wa qad istadalla al maniuna min az-ziyadati ala al-arba'i bi amrayni su waɗanda suka yi hani kan ƙari bisa kabbara hudu sun kafa hujja da al'amari guda biyu al'awwal na farko al'ijima'u wai suka yi da cewa ijima'i ne lalle a tsaya kabbara hudu kara a kuskura a ƙara wa qad taqaddama bayanu khata'i zalika bayanin kuskuren wannan ijma'i ya riga gabata baya ba sai na baka ansa ba yanzu kai ma ka baka ka ansa Tun daga shi annabi ya kabbara tara ina ijma'i yake na الثاني نبي ما جاء في بعض الأحاديث abin da ya zo cikin wani sashi na hadisai kana akhira ma kabbara rasulullah sallallahu alaihi wa sallama alal aljinazati arba'a wani hadisi ne yake nuna cewa kana akhira ma kabbara rasulullah sallallahu ala aljinazati arba'a karshen abin da annabi ya taba yin kabbara wajen sallan gawa shine kabbara hudu karshen abin da yake nan a rayuwarsa daga nan bai kara ba sai suka ce to wannan aikin da ya na karshe ya shafe duk wani abin da ya taba yi a baya amma wannan hadisi ina ma a ce ya inganta da sun more wal jawabu an sa anan gurin annahu hadisun da'if hadisi ne mai rauni lahu turqun ba'daha ashaddu da'afan min ba'd yana da hanyoyi daban-daban waɗansu sun fi waɗansu rauni فلا يصلح التمسك به لرد الثابت عنه صلى الله عليه وسلم بالأسانيد الصحيحة المستفيضة don haka bai halatta ba yin riko da wannan hadisi don a mayar da abin da ya tabbata daga annabi ta hanyar ingantattun hadisai waɗanda suke da sanadi ingantattu ba waɗanda suke masu yawa sun zo ta hanyoyi daban-daban ba za ka ɗauki hadisi za'ifi ba don ka jefi hadisi ingantacce da shi قال الحافظ في التلخيص ومن قبله الحازمي في الاعتبار والبيهقي في السنن ruya min ghairi wajhin kulluha dha'ifa imam hafiz ibn hajar ya faɗa cikin talkhis al-habir kafin sadatan imam al-hazimi ya faɗa cikin littafin al-itibar fi an-nasikh wal mansukh min al-athar haka imam al-bayhaqi ya fada cikin sunan dukkan su suka ce ruya an ruwaito wannan hadisi da muka karanto yanzu daga karshe min ghairi wajhin ba ta hanya ɗaya ba kulluha da'ifa dukkan hanyoyin masu rauni ne babu hanya ɗaya ingantacciya babu hanya ɗaya da ake iya kafa hujja da ita wa amma ma jaa fil majma wa an ibn abbas radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam salla ala qatla uhud fa kabbara tis'an tis'an thumma sab'an sab'an thumma arba'an arba'an hatta laqiya billah rawahu tabarani fil wal awsat wa isnaduhu hasanun ga wani hadisin zai kara tare mu bayan mun rushe wancan wani hadisin zai tare mana hanya malai ce wa amma ma ja fil majma hadisin nan da yazo cikin majma'uz zawaid wa minba'ul fawaid na haisami aka ce an karbo daga abdullahi dan abbas anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam lalle annabi da mutum tabbata gari shi salla ala katla uhudin ya yi sallah a bisa ga mamatan da suka mutu a filin Uhud fa kabara tis'an tis'a yayi kabara tara tara ga waɗansu ثم saba'an saba'a sannan yayi bakwai bakwai ga waɗansu ثم arba'an arba'a sannan yayi kabbarori hudu hudu ga wasu to wannan hudu hudun haka yayi ci gaba da yi hatta alhiqa billah har ya mutu har ya sadu da ubangijin sa a kabbara hudu hudu irin kai bai kuma ƙara yi ba rawahu tabarani fil kabir wal awsat imamu tabarani ya rawaito wannan hadisi a cikin al-mu'jam al-kabir da al-mu'jam al-awsat wa isnaduhu hasanun sanadinsa hasan ne wannan da'awar fa haisami ne yayi ta yanzu ya rage mu ga albani zai goyi bayan wannan da'awar ko zai rushe ta sai ce fa huwa mardudun min wajhaini wannan za a jefar da shi za a mayar da shi baya saboda fuska guda biyu al-awwal fuska ta farko annahu mukhalifun li qawli al-hafiz ibn hajar li qawli al-hafiz ibn hajar wa min qablihi min al-a'immati الذين صرفوا بأن طرق الحديث kullaha ra'ifa. wannan hadisi za a mayar da shi saboda hanyoyi biyu hanyar farko ko wajahi na farko hakan ya saba wannan magana ta haisami ta saba ma abinda Hafiz Ibn Hajar ya faɗa shi da malaman da suke gabace shi waɗanda sarrahu sun yi bayani ƙara bi anna turqal hadisi kullaha dha'ifa cewa hanyoyin wannan hadisi gaba ɗayan su da'ifai ne saboda haka ya za a kai haisami ka zo ka ce hasan ne waɗanda suka ce hadisan ba su inganta ba sun fi ka cikin ilimin kuma sun fi ka yawa lallai shaidar taron mutum goma waɗanda suke ingantattun mutane sun fi shaidar mutum ɗaya wanda yake ingantacce asani abu na biyu an alhadisa akhrajahu rajahu tabarani fil mujam imam tabarani ya rawaito wannan hadisi a cikin mujam al-kabir wa isnaduhu hakaza ga yadda isnadin yake in ji albani mun yi da tabarani ya kawo shi amma ga sanadin ka duba ka gani قال حدثنا أحمد بن القاسم الطائي قال حدثنا بشر بن الوليد الكندي قال حدثنا أبو يوسف القاضي قال حدثني نافع بن عمر قال سمعت عطاء بن أبي رباح يحدث عن ابن عباس به قاعد سندي يكي قلت الباني يتي وهذا إسناد لا يحسن مثله wannan sanadin ba za ka ice masa hasan ba ne kwatankwacin irin sa ba za ka ce masa hasan ba fa inna fihi thalatha ilal domin akwai illoli guda uku cikin hadisin ba ɗaya ba ko ɗaya ka samu kan rufe shi ballantana guda uku al'ula illa ta farko abu yusuf al-qadi wa huwa yaqub bin ibrahim shine abu yusuf al-qadi cikakken sunansa yaqub ibn ibrahim mubarak wa wa ابن al-fallas bi annahu kathir al الخطي abdullah ibn al-mubarak da shi da waɗansu malamai sun ce wannan abu yusuf al-qadi din nan da'ifi ne fallas shi ta yi ma kasirul khatai mutum ne mai yawan kuskure to mutumin da yake da irin wannan sifa ba a karban hadisinsa. sa kaga illan farko kenan asaniya illa ta biyu do Bishir bi sirbin walid al-kindi fa kana kad an ru arauna da bishir ibn al-walid al-kindi mutum nabiyu kenan a cikin sanadin idan kun duba an rauna shi. fa innahu kana qad kharafa domin daga karshen rayuwarsa ya rikice idan mutum tsufa ya zo masa ya rikice abin da ya haddace ya manta sai dauko wancan hadisin zai hada shi da wancan sai dauko rabin wancan hadisin zai hada shi da wannan eh? eh ikhtilafi kenan kharaf ya tsufa tsufan da ya rubuta gaba daya a karshe ayyuwa wannan ana maganar bayan ya riga ya tsufa ne ya kawo hadisin الثالثة أبو أخو المخالفة في سنده إلا تأكو أقول مخالفة أتشكل سند حديث فقد أخرجه الطبراني والهازمي بالاعتبار عن جماعة قالوا إمام الطبراني ده هازمي da waɗansu mutane su abin da suka ce an nafi an nafin abi hurmus an ata an ibn bihi ila an qala ahli badarin badal katla qatla kaga a wata riwayan a karbo daga nafi abi hurmus shi kuma daga afa bin abi raba daga abdullahi dan abbas sai ya kolo hadisin amma da makon ya ce annabi yayi wancan sallah ne ga wadancan mutane a yakin uhud sai ce a yakin badar kaga an samu khalafa wa haka za auradahu al-haythami haka imam al-haythami ya kawo shi wa kare yace wa fihi nafi'un abu hurmus a cikin sanadin akwai nafi abu hurmus wanda yake wa huwa da'if da'ifi ne qultu albani ce dan me zaka ce da'ifi bal huwa da'ifun jiddan bal huwa da'ifun jiddan kazzaba ibn ma'in ibn ma'in ma yace wannan mutum ne kazzab ma'ana hadisin sa mawdu'i ne ma gaba ɗaya ba da'ifi ba wa qala abu hatim matruk abu hatim yace matruk zahibul hadith hawa illolin sun yawa a wannan hadisin qultu wa huwa afatul hadisi albani yace wannan shine babbar illa cikin hadisin wa huwa alladhi rawahu an ata shi wannan nafi da ake magana kansa shi ya rawaito hadisin daga Atha bin Abi Rabah wa ma waqa fi at-tariq al-awwal annahu nafi ibn Umar abinda aka zo da shi ta hanyar farko wanda aka ce nafi ne ibn Umar wa huwa thiqatun to wannan thiqa ne in abinda aka ambata cewa nafi ibn Umar a lokacin a ce nafi Abu Hurmuz a wata hanyar daban da muka kawo wannan abinda aka ambata wahamun min ba'd riwatihi kuskuren fahimta ne daga waɗansu masu ruwaya amma gaskiyar al'amari ba nafi'u ibnu umar bane ba nafi' abu hurmus wanda yake gashi ibnu ma'in ya ce kazzab wadan sun ce da'ifun jiddan ta ku ina dai ba a karban hadisin sa an gane ku to kaddara ko da nafi' ibnu umar ne wadancan illolin da muka ambata na farko da na biyu ba to ba tara ba shi bane ba warrajihu annahu al-kindi zance dai mafi inganci annahu al-kindi allazi kana kharafa kama arafta wanda wanda ya rikita hadisin a makon ya ce nafi abu hurmuz ya ce nafi Ibn umar shine alkindi annazi kana kharafa kama arafta wanda na riga na bayyana maka cewa da karshen rayuwarsa ya rikice to shine haddasa ta ce masa a maimakon ya ce nafi abu hurmuz sai ce nafi Ibn umar qultu a abin asani abu na biyu an abdullahi bin abbas an karbo aisha daga abdullahi dan abbas kala lamma waqafa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ala hamza yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam tabbata gare shi ya tsaya a bisa ga a bisa ga gawar Hamza amara bihi fa huyya ila al-qibla yayi umarni sai aka tattali Hamza dan aka mayar da shi inda al-qibla take summa kabbara alaihi tis'at sannan ya kabar bari guda hudu a kansa wa taqaddama aidan fil mas'alati wannan hadisi ya riga gabata ya sarka a kansa wa taqaddama aidan fil mas'alati wannan hadisi ya riga ya gabata a cikin mas'ala ta 69 hadisi na biyu shafi na 104 a can bai kenan ma'anar ya halatta yin kabbara hudu ya halatta yin biyar ya halatta har zuwa tara bai halatta kai sama da tara ba bai halatta kai kasa da hudu ba ina ba da an fahimta wa yusra'u lahu an yaba yadayhi fi takbirati al-ula an shar'anta wa mai sallan mamaci ya daga hannunsa fi takbirati al-ula a kabbaran farko zai daga hannu ya ce Allahu akbar kamar yadda yake a cikin salloli wa fihi hadithani a cikin wannan bayani akwai hadisai guda biyu al-awwal hadisin farko an abi huraira an karɓo daga abu huraira anna rasulullahi sallallahu alaihi فرفع يديه في أول تكبيرة ووضع اليمنى على اليسرى lalle annabi da damin ci tabbata gare shi kabbara ala jinazatin yayi kabbara lokacin da zai sallar wata gawa farafa yadaihi sai ya daga hannayensa biyu fi awwali takbiratin a kabbaran farko wa wada al yumna ala al yusra sannan ya dora dama akan hagu akan kirjinsa sallallahu alaihi wa sallam ma'ana har a sallan gawa sai annabi yi kabalu sallallahu alaihi wa sallam akhrajahu at-tirmidhi wa dar qutni wal bayhaqi wa abu shaykh fi tabaqat al-asbahaniyin wadannan malamai suka rawaito wannan hadisi tirmidhi da qutni da bayhaqi da kuma abu shaykh a cikin tabaqat al-asbahaniyin bi sanadin da'ifin amma da sanadi da'ifi shi wannan hadisi suna da rauni lakin yashhadu lahu al-hadith al-ati abinda zai masa shaida shine hadisin da ke tafi nan gaba wa huwa thani shine hujjan mu ta biyu an abdullahi bin abbas أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه على الجنازة في أول takbiratin ثم لا ya'udu. an karbo hadisi daga Abdullahi bin Abbas yace anna Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam lalle annabi zira da amincin Allah tabbata gare shi yar kana yarfa'u yadayhi ala jinazati ya kasance yana daga hannayensa guda biyu wajen sallar gawa fi awwali takbiratin a farko sun udu sannan baya kuma dagawa ya kare kenan duk sauran barin baya daga hannu an gane ko kharaja ad qutni wannan hadisi qutni ya rawaito shi bi sanadin rijaluhu thiqatun da sanadin da gaba ɗaya mazajen da ke cikin sa amintattu ne Rairal Fadl ابن banda بند فضل sakan fa innahu majhulun shi majhuli ne wasakata sakata anhu ibn turkumani amma ibn turkumani yayi shiru da ya kawo shi bai ce komai ba a kansa yayi wannan shiru din ne kuwa fil jawharin naqi a cikin littafin sa mai suna al jawharin naqi thumma qala at-tirmidhi wa aqbal awwal sannan imam at-tirmidhi da ya kawo hadisin farko wanda muka ce maka da'ifi ne sai ya ce mai hadha hadithun gharibun wannan hadisi ne gharib واختلف أهل ilmi fi haza. amma ma'abuta ilimi sun yi saɓani dangane da wannan hukunci da hadisin ya kawo shine ɗaga hannu wajen kabbaran farko fara'a aksaru ahli ilmi min ashabin nabi sallallahu alaihi wa sallama wa ghairihim da yawa daga cikin ma'abuta ilimi daga sahabban annabi da waɗansu su suna ganin cewa an yarfa ar-rajulu yadayhi fi kulli takbira lalle masallaci zai daga hannunsa a kowace kabbara yayin da zai sallan gawa wa huwa qawl ibn al-mubaraki wa shafi'i wa Ahmad wa Ishaq wannan ita ce maganar malaman nan guda uku Ibn al-Mubarak da Shafi'i da Ahmad da Ishaq wato malamai hudu kenan wa kana ba'du ahli al-ilmi wani sashi na mabuta na mabuta ilimi suka ce la yarfa'u yadayhi illa fi awwal marratin ba zai daga hannu ba sai a karan farko kadai shine wajen kabbaran farko wa huwa qawlu thawri wannan shine maganar Sufyan ibn Sa'id al-Thawri wa ahli al-Kufa da mutanen Kufa gaba daya wa zukira an ibn mubarak annahu qala fi salati ala al-janaza an ambace wata magana daga abdullahi ibn mubarak ya faɗa dangane da yin sallah bisa ga gawa yace la yaqbidu bi yaminihi ala shimalihi shi mai sallah bisa ga gawa ba zai kama amfani ba da damansa ya kame hannun hagu ma'ana ba zai kabadu ba wa ra'a ba'du ilimi al-ilmi an yaqbidu ala shimalihi kama yaf'alu fi salati amma waɗansu ma'abuta ilimin suna ganin zai kabaru kamar yadda yake a cikin kowace sallah wannan abin da turmi ya faɗa bayan ya kawo hadisi kenan wa fil majmu amma a cikin littafin majmu wal nawawi na imam an-nawawi qala yace qala ibn al-munzir fi kitabaihi ibn al-munzir ya faɗa a cikin littattafansa guda biyu al-ishraf yana da littafi mai suna al-ishraf da kuma al-ijma littafin ijma ibn al-munzir shine muhammad ibn ibrahim ابن المنذر munzir النيسابوري shafii an yace ajma'u ala annahu yarfa'u fi awwal takbiratin malamai sun yi ijma'i cewa mutum zai daga hannunsa a farkon kabbara waqtalafu fi sa'iriha amma sun yi sabani a sauran kabarbarin da suka rage shin ya daga hannu ko ba zai daga ba qultu imam nasiruddin albani yace ولم نجد في السنة ما يدل على مشروعية الرفع في غير التكبيرة الأولى mu dai a cikin sunar annabi ba mu samu ba abin da yake nunin shar'antuwar daga hannu in ba a wurin kabbaran farko ba fala nara ta zalika dan haka ba ma ganin shar'antuwar daga hannu a sauran kabbarori sai ta farko kadai wa huwa mazhabul hanafiyyati wa ghairihim abin nan da muka tabbatar maka kuma shine abin da mazhabin hanafiya suka tafi da ma waɗansu su واختاره الشوكاني haka shine maganar da Imam Shaukani ya zaba wa gairuhu da waninsa min al-muhaqqiqina daga cikin malamai masu bin diddigin masalolin ilimi su tabbatar da dalilin kowace mas'ala wa ilaihi zahaba ibn hazm kuma zuwa ga wannan magana na ibn hazm ya tafi kai wadannan hadisai da ya kawo yayi shiru ya wuce ya kyale mu ne wa kan mu mun san ka'idar ilimin hadisi hadisin farko yace sanadin sa da'ifi ne hadisi na biyu kuma ya ce akwai rawai majhuli kuma sai shiru ya kyale kuma ya ce mana hujja ce to abin da yake nufi hadisan guda biyu in sun ka haɗu da juna ɗayan su zai karfafa ɗaya ya zama hujja kowanne shi ɗayansa ba hujja bane ba amma in sun haɗu da juna za su zama hujja ina fatan kun fahimta domin hadisi da'ifi iri biyu ne akwai da'ifun da'afan khafifan akwai da'ifun da'afan shadida akwai hadisi mai rauni amma raunin kadan akwai hadisi mai rauni raunin mai tsanani hadisin da yake da rauni amma raunin kadan shine suke ce masa az munjabir hadisi mai karfi amma irin wanda a iya dora shi in ya samu wani hadisin sai ya dora shi sai ya samu kafa sai a kafa hujja da shi wanda yake da tsananin rauni sai su ce masa abda'if ghairul munjabir wannan babu yanda za a iya dora shi ko da zaka samu hadisai dubu irin sa ba za su iya dora shi ba ya karye kwata kwata baya aiki to waɗannan hadisai guda biyu da ya kawo duk suna cikin martaban farko wanda yake alhadisu da'if almunjabir hadisi mai rauni amma ɗaurin raunin kaɗan wanda in ya samu wani hadisin makamancinsa sa iya taron dangi su zama hujja abin da yake nufi kenan shi yasa da ya kawo su kawai sai shure kyale yana tunanin duk mun san mustalahu ba sai ya faɗa mana ba wai za mu gane ina fatan kun fahimta to daga nan sai ya zo shi kai to mana maganar da turmuzi yi dangane ganin sabanin malamai akan mas'alan wato ainihin daga hannu ko rashin daga hannu ya kawo to wannan dai yana kawowa ne dan karkace bai sani ba amma yana so da ya gabatar ma ga abin da annabi yayi ba ruwanka da wani sabani daga baya magana da ta dace da maganar annabi cikin maganganun sahabbai ko tabi'ai ita za a bi duk maganar ta sabawa abin da annabi ya cikin maganganun sahabbai ko tabi'ai ko da ta biyo ba to ba a aiki da ita amma ya kawo ta ne min babil ilmi la lil ihtijaj biha ina fatan kun fahimta da kyau saboda wani idan aka ce mas'ala an yi sabani sai ya dauka abinda ake nufi zaɓo wanda ka dama ka darje kai aiki da ita ka kyale tsayar to ba haka ake ba a fagen ilimi idan an yi sabani akan mas'ala zaɓo wanda tafi kusa da Qur'ani da hadisi kai aiki da ita ina fata an fahimta to zo yana ce mana cewa abinda da ya tabbata cikin hadisi shine annabi na yin na yin na daga hannu a kabbaran farko ko amma baya daga hannu a wata kabbara wadda ba ta farko ba dan matukar sallan jana'iza ce kuma ya nuna mana wannan shine mazhabin Hanafiya shine abinda da Imam Shaukani ya ambata ya zaba da shi da sauran wadansu malamai kuma zuwa ga wannan batu ne ma Ibn Hazm ya tsaya akai fa kana ga abin da Ibn Hazm ce wa amma rafa'ul aidi فإنه لم يأت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع في شيء من تكبيرة الجنازة إلا في أول تكبيرة فقط يتي وأما رفع الأيدي أما تجهن وجن صلى جنائزة فإنه لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم للي باب أبن ديزو دقى وجن النبي أنه رفع في شيء من تكبيرة الجنازة شواء النبي يتبدأ عنه a wajen kabarbarin da ake yin sallan gawa illa fi awwali takbiratin faqat sai a kabbaran farko kadai sauran kabbarori babu abin da zo daga annabi da yake nuna haka fa la yajuzu fi'lu zalika dan haka bai halatta ba kace zaka daga hannu a sauran kabarbari din nan in ba ta farko ba li'annahu amalun fi salati dai in kai haka ka zo da wani aiki cikin sallah lam ya'ti bihi nassun wanda kuma nassi bai zo da shi ba wa inna ma anhu alaihi salam abin da zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam tabbata gare shi annahu kabbara wa rafa yadayhi annabi yayi kabbara kuma ya daga hannayensa fi kulli khafdin wa raf'in a duk wani dagowa a duk wata sunkuyawa a cikin sallah wa laysa fiha raf'un wa khafdun ita ko sallan gawa babu wani khafdu babu wani rafa'u a tsaye ake kyam ballantana ka ce zaka yi aiki da wancan hadisin wal ajabu min qawli abi hanifa ibn hazm yace babban abin mamaki shine magana abu hanifa bi ila aidi fi kulli takbiratin da abu hanifa yace ayi ta daga hannu a kowace kabbara fi salatul janazati a sallan gawa walam yati qatu anin nabi sallallahu alaihi wa sallam bayan ko abin bai zo daga annabi da mutum tabbata gare shi kwata kwata wa man ihmin ila aidi kuma sai abu abu hanifa abu hanifa kuma yazo ya hana daga hannu fi kulli khafdin wa raf'in cikin kowace sunkuyawa da kowace dagowa in zaka tafi koyi ka daga hannu sannan ka tafi in ka dago ka daga hannu in zaka tafi sujada ka daga hannu in ka dago ka daga hannu sai Abu Hanifa ya hana haka fi sa'ir salawati a sauran sunnoli wa qad saha anin nabi ya ko tabbata daga annabi ibn hazm manya yace a can annabi bai ce ba ya ce ayi anan annabi ya ce ayi kuma shi ya yace babba abun mamaki Abu Hanifa me yasa ya haka قلت ناصر الدين الألباني يتي وما أذاه إلى أبي حنيفة روي في كتب الشراه من الحنفية abin nan da ibn hazam ya dangana shi zuwa ga abu hanifa abu hanifa an ruwaito shi fi kutubu shurra a littattafai na masu yin sharhi min alhanafiyyati cikin malaman wato hanafiya dan haka fala tagtarra ma jaa fil hasiyati ala nasbir raya kada ka rudu da abin da ya zo a hashiya na nasibin raya littafin nasibin raya na zaila'i a hashiyarsa an yi wata magana wadda take min ta'ajjub min hadha al-azwi wadda take mamakin wai me yasa ibn hazm ya gina abu hanifa wannan magana bayan wannan magana bata tabbata ba daga abu hanifa albani yace shi wanda yake wannan mamakin ibn hazm shi ya kamata kai mamakin sa amma can malaman hanafiya sun kawo wannan maganar shine bai taba leka ta ba nan gurin albani na yawa ibn hazm kariya ne wa wadan suke mamakin ibnu hazm a cikin littafin nasibin raya a hashiya ɗinsa hashiya ɗinsa ko shine wanda wannan ya yi zahid alkawthari wani babban malamin hadisi a indiya din nan wanda gashi ɗin malamin hadisi na a a nuna amma kuma ɗan bida'a ne ga ash'ariyanci na ta mutu ga sufanci ga ta'assubin hanafiya abu guda uku ya hada wanda ya hana shi amfanuwa da abin da ya karanta na hadisi in dai kai kuskure karwaito hadisin da ya saba wa mazhaban hanafiya ko kai waye sai ya zage ka har sa abu hurairah bai kyale ba sahabi ibn hajar al-asqalani in dai ka kuskura musamman khatibul bagdadi khatibul bagdadi a cikin littafin tarihu bagdad sai ya kawo tarjaman abu hanifa ya faɗi matsayin abu hanifa a wurin malaman hadisi malaman hadisi ba sa kirga abu hanifa cikin malaman hadisi suna sa a matsayin mutum ne mai rauni idan an zo fiqhu sai su ba shi ragaba amma yanzu ilimin hadisi sai su cire shi daga layi to wannan abu ya bata zahiduddin al-kausari sai ya zo ya littafi mai suna ta'anibul khatib yayi kata kata da khatibul bagdadi ka duba can babban malami khatibul bagdadi tun karni na nawa amma shi ya zo daga nan karshe yayi kata kata da shi ya kawo ruwayoyi na ƙarya ya tattakuɗa wanda yake nuna falalan Abu Hanifa ya kuma mayar da martani ga Khatibul bagdadi saboda Allah ba shi ilimin hadisi sai ya kawo mutum guda biyu Muhammad ibn Bishir Muhammad ibn Bishir sai dai Muhammad ibn Bishr wancan na farko kamar a ce maka al-Yamani wannan a ce maka al-Kufi ɗaya da'ifi ne ɗaya kuma sika ne sai ya cire wancan wanda yake da'ifin wanda ya zo a sanadin da asali sai ya kawo sahihin kai kuma ba za ka iya ganewa ba har sai da aka zo aka sami wato Abu Abdurrahman al-Yamani kenan al-Muallimi al-Yamani wanda suke ce masa zahabiyu hazal asar zahabi na wannan karnin ya zo littafin at-tankil bima fi ta'nibil kautari min al cikin juz'i biyu ya mayar da martani ga zahid al-kautari yayi kata kata da shi ya nuna masa bai san komai ba to waɗannan littattafai irin wannan na takara idan mutum yana da lalaci mai karfi yana da kyau karanta su saboda anan zaka ga ilimi saboda duk lokacin da aka bata mai ilimi rai ko kuma aka ta wani abin da ya san gaskiya ne to a nan gurin kwakwalwa ta fi yin aman abin da ta haddace a da abin da ka manta da shekara goma sai ka tuno shi ciki ba ka iya bacci hankalin ka ba kwanta to duk sai ya jala maka shi sai ka je ya karanta in dai ka samu ta'anibul khatib din na zahid al-kausari ka samu at-tankil na al-muallimi ka gama magana karance wancan da farko sannan ka zo karanta wannan to kuma wannan zai saba maka jayayya da yan bid'a idan halin jayayya ya kama wani mutum ya kawo ƙarya na son ya tabbatar da ita kaga hanyar da ake bi a rusa ƙarya din don wani lokacin ko ka san ƙarya ce baka san hanyar da zaka ka rusa ta ba sai wanda yafi ka iya magana sai rusa ka wa huwa ikhtiyaru kathirin min a'immati balkh ko balakh imam nasiruddin albani yace waccan magana da ibn azam ya dangantawa abu hanifa cewa abu hanifa yana ganin a daga hannu a cikin kowace kabbara cikin sallan janaza amma baya ganin daga hannu a cikin salloli guda biyar sai a wurin farko kadai wannan abu wanda kuma waɗanda suke karfe ibn hazm ba haka bane ba yace wannan abu haka ne kar ma kai mamakin waɗanda suke mamakin ibn hazm wa huwa ikhtiyaru kaseerin min a'immati balagh wannan abu da ibn hazm ya tabbatarwa abu hanifa shine abin da da yawa daga cikin malaman balak suka tafi akai minhum daga cikin mabiya hanafiya an gane ko kama fil mabsut kama yadda yake cikin littafin al mabsut wannan yana cikin manya manyan littafai a mazhabar hanafiya littafin al mabsut lisaraksi na imam saraksi to yau na sha wahala wajen neman tarihin saraksi dan da naje zan duba saraksi sai naga akwai saraksi saraksi har guda shida kuma kowanne babban malami ne kuma dukkan su a cikin sa akwai fuqahau akwai usuliyun wanda shi ma wannan faqihi ne kuma usuli ne na rasa yadda zan yi irin jayar da daya sai can da faɗuwar rana ubangiji ya taimake ni na gano shi shi wannan saraksi din da ake magana a kansa shine ibn shine zahabi yake cewa ash-shaykh al-alim faqih al-mu'ammar abul abbas al-fadl ibn abdul wahid ibn al-fadl as-sarakhsi ثم النيسابوري الحنفي التاجر شيني الشيخ العالم الفقيه المؤمل ابو العباس كوني سكينا سننسى الفضل ابن عبد الواحد الفضل ابن عبد الواحد السركسي النيسابوري سركسا أصلا قلن داكا يبيش النيسابوري اندي يتيك بدا زما الحنفي دم مذهبر حنفية يعني كاكي شيني من للتافي وانا المبسوط كينا an haife shi a shekara ta ɗari hudu bayan hijira ya mutu a shekara ta ɗari hudu da casa'in da hudu a duniya shekarunsa casa'in da hudu a duniya ya ce wa huwa shekun musimmun hasanu sirati zu ni'matin wasarwa mutum ne mai yawan shekaru mutum ne mai kyakkyawan tarihi zu ni'matin wasarwa babban ɗan kasuwa ne attajiri ga fikihu ga kasuwanci ka duba cikin sayarwa alamin nubala ina na 19 shafi na 147 to amma sauran ga saraksi a saraksi nan har guda nawa akwai ahmad bin muhammad saraksi akwai zahir bin ahmad ibn muhammad bin isa al-faqih saraksi akwai ubaydullah bin sa'id saraksi ga sanan dai da karshen su yace lakin al-amala inda al-hanafiya amma abinda hanafiya suke aiki da kai suke aiki da shi ala khilafi zalika sabanin wancan abu da abu hanifa shi ya tafi kai hanafiya wadansu sun saba wancan abu kenan da ya tafi akai wa huwa allazi jazama bihi saraksi shine abin da saraksi kansa ya tabbatar walakinnahum yarawna rafa al-aidi fi takbirati zawaid su yan hanafiya suna ganin ya halatta daga hannu a sauran kabbarori ko banda ta farko din ma a sauran kabbarorin da suka rage fi salatul idaini a cikin sallar idoji guda biyu ma annahu la asla tare da cewa annaha la asalaha daga hannu a kabbarorin idi ba su da wani asali kabbaran farko kawai ake dagawa hannu sauran ba da wani asali aidan kuma dai an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam daga annabi da mace tabbata gare shi sakamakon da muka zuwa gare shi har zuwa yanzu idan ka zo sallan gawa kabbaran farko zaka daga hannu wajen daga hannun nan kamar yadda kake yi a cikin sallan farilla an fahimta ko sauran kabarbari babu daga hannu idan ka zo sallar idi kabbaran farko zaka daga hannu a sauran kabarbari Allahu akabar Allahu akabar da ake yi babu daga hannu ina fata an fahimta wannan shine tabbataccen abu daga Annabi sallallahu alaihi ko da kaga wani abu sabanin haka na fatawa daga wajen malamai ka tabbatar inna ma a ala khilafi sunna ya saba sunnar annabi malam da yace wannan abu baya da asali daga sunnar annabi yace wanzurul muhalla ka duba littafin muhalla na ibnu hazm ka sha kallo juz'i na biyar shafi na 83 yace na'am rawal baihaqi E, na yadda imamul baihaqi ya rawaito hadisi bi sanadin sahihin an ibnu umar an karbo da sanadi ingantacce daga abdullahi dan umar annahu kana yarfa'u yadayhi ala kulli takbiratin min takbiratil janaza ibnu umar ya kasance yana daga hannayensa akan kowace kabbara wato ibnu umar kai yana daga hannu a kowace kabbara daga cikin kabbarorin sallan gawa sai ce fa man kana yadhunnu annahu la yaf'alu zalika illa bi tawqifin min annabi sallallahu alaihi wasallam falahu an yarfa wanda yake kyautatawa ibn umar zaton cewa babu yanda za a yi haka sai in ya samu tabbaci daga annabi to babu laifi sai ma mutum zai ta dagawa ya koyi da ibn umar kuna fahimta da kyau wa qad zakara sarakhsi imamu sarakhsi ya ambaci wannan magana ya ambata daga ibnu umar khilafa haza sabanin hakan yace ko alama ibnu umar bai taba dagawa ba to su wanda suka ce ya daga in ya tabbata daga gare shi sanadi ya inganta ya daga to ka kuma kyautata zaton cewa kana kyautata zaton cewa daga annabi ya gani ba zai abu da karan fuskansa ba sai kai to babu laifi yace amma sarakasi ya ruwaito abu daga ibnu umar wanda yake sabanin haka yace wa zalika mimma la na'rifu lahu aslan fi kutubul hadisi amma abinda sarakasi ya ruwaito daga abdullahi dan umar cewa yana yi baya daga hannu din nan yace wannan bamu san asalin sa ba hadisi mu dai mun san ibnu umar ya daga wannan ko hadisi ingantacce daga bai ya rage aikin ibn umar a dauke shi a matsayi biyu amma a ce baya yin haka sai in ya samu tabbas daga annabi sai kai a bisa ga wannan zaton kai gina haka ya halatta in ma a ce ijtihadin sa ne yayi to hadisin annabi ya saba wa wannan annabi bai yi ba dan haka ijtihadin sahabi ba abin sa kai in ya saba ma sunna ina fatan kun fahimta wa amma tashihu ba'd al ulama al afadli li riwayat ar-raf'i fi ta'liq lahu ala fath bari فهو خطأ ظاهر كما لا يخفى على العارف بهذا الفن شيخ عبد العزيز ابن باز يا فار انت تعليقي نفته الباري yana yin ta'alikin waɗansu matsaloli da ibn hajar ya tafi ko wani lokacin ya kawo waɗansu 'yan hadisai shawahid ya yi ɗan maganar ingancinsu to amma bai kai ka sawa ba kuma sai ya fasa an tuntube shi me yasa ya fasa ya ƙi yin bayani har yanzu a cikin wannan sai ya inganta a cikin nan gurin ta'alikin da yake na fatahul bari sai ya inganta hadisin da ke nuna annabi ya daga hannu a cikin dukkan kabbarori sai albani ke masa raddi a nan amma bai faɗi sunansa ba sai in ka karanta wancan maganar ka san ko da wa yace wa amma tashihu ba'd al-ulama afadil amma ingantawar da waɗansu sashi na malamai masu falala da muka san su da falala suka yi li riwayatir rafa'i dangane da riwayan da ke nuna daga hannu fi ta'liqin lahu ala fathil bari sun yi wannan magana a ta'liqin fathil bari fa huwa khata'un zahirun wannan kuskure ne na zahiri kama la yakhfa kamar yadda baya boyuwa alal arif bi hadal fanni ga dukkan wanda yake masani a wannan fanni sai ya shiru ya kyale <laughs> ba sai ya mata sunan bin bas din ba amma in kaga da daga san da bin bas ne wato Mirza Sheikh Nasiruddin Albani kenan in kana da falalan ka zai tabbatar maka ita amma ba zai bi ka ba kan kuskuren ka dan komin falalan ka kai kuskure sai ya faɗa abinda kawai zai in kai wa dan bid'a bane sai ya boye sunan ka in kai ahlus sunna ne saboda kare ya fada sunan ka zanto ya tozalta ka waɗansu waɗanda ba su fahimci manufa ba su ɗauka cewa munana maka yesu munana maka in suna ban sakar ra'ayinsa to sai ya ɓoye ka sai dai in sun karanta sa gani da kansu a wani wuri amma in mutum mai bid'a ne sai ya fito da sa karara ba zai kyale ba ثم يضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد ثم يشد بهما على صدره وفي ذلك أحاديث لا بد أن أذكر بعضها bayan ya gama maganar daga hannu sai ya shiga yanzu ka zo kai kabbara ka daga hannu me rage sai ce sun ma yadau da al-yumna sannan mai sallah zai dora hannun damansa ala zahari kaffihi yusra a bisa ga bayan tafin hannunsa na hagu war rusgi da kuma bayan ar shine wuyan hannu was-sa'idi da kuma zira'in hannu ma'ana tafin hannunka na dama ka ɗora shi a bayan wani sashi na tafin hannun hagu tare da wayan hannu da zira'i wani bangare na zira'i kenan kenan haka za ka yi kenan ka ɗora kuma kan kirji yace sun ma ya shuddu bihima sannan ya ɗora hannayen nasa guda biyu ala sadrihi akan kirjinsa mai sallan jana'iza zai wannan wa fi zalika ahadisu a cikin wannan bayani akwai hadisai labudda an azkura ba'daha babu makawa sai na ambatar ma wasunsu wani sashi nasu al-awwal hadisin farko an abi ta marfu'an fi hadisihi al-mutaqaddimi anifan ya tabbata daga abu huraira hadisi marfu'i zuwa ga annabi cikin hadisin abu huraira da ya gabata can ɗazu ya ce wa wada al-yumna al yusra sai annabi ya ɗora hannunsa na dama akan na hagu ya wa huwa wannan hadisi na Abu Hurairah wa in kana al isnadi duk da cewa sanadin sa da'ifi ne fa inna ma'anahu sahihun bi shahadati al ahadith al atiyati ma'anar da hadisin ke kunce da ita ingantacciya ne saboda shaida ingantacciya ce saboda shaidar hadisai masu zuwa game da wannan fa inna bi itlaqiha domin waɗannan wannan abin da hadisin ya koro ko abin da hadisan za su nuna bi itlaqiha a itlaqin su gaba daya tashmalu صلاة الجنازة kama تشمل kulla ما في wal maktubati الصلوات كالاستسقاء salawati kal wal hadisan da za su zo suna nuna idan annabi na cikin sallah yana ɗora hannun dama akan na hagu kamar dai da muka yi bayani baya yace wannan hadisai sun ce sallah suka yi itilakin sallah ba su iyakance nau'in sallar ba don haka wannan ya shafi kowace irin sallah ba ma ta farilla ba har sallar shayar da fari har sallar kusufi shamsi ko kusufi kabari har sallar jana'iza dukkanin kowace sallah dai annabi na dora hannun dama akan hagu tunda hadisan sun zo ne ala itilaki har suka ce in ana sallah fi salati suka ce ba su iyakance sallar ba ballanta ka ce a tafarilla kawai zai ta kabalu amma banda sallar da take ta fila. الثاني حديث نبي عن سهل بن سعد عن كربو سهل بن سعد قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة كان الناس يؤمرون mutane sun kasance ana umarninsu ana akwai abu guda biyu kanan nasu yi umaruna mutane ana umarninsu me ake nufi da mutane anan sahaban annabi sallallahu alaihi wasallam ko kace musulmi tunda ba kowane mutum ba dan lafazin nasu ya shafi kowane mutum musulmi ko kafiri amma tunda aka ce annasu anan gurin amun urida bihi khas kana an yi yu'maruna ana ya musu umarni mai umarni ke fa'idatarwa wajibci